I. adawa sun lashe zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gambia kamar irin yadda ya wakana a tarayyar Najeriya 'yan adawa a jamhuriyar Nijar na cewa haka tana nan ta a ƙasar wannan ko bayan na zurran abin da ya wakana a kasar ta ya jame a cewar kakakin jam'iyyar Modern Lumana Afirka mai adawa ta Hamma a Reshen birnin Kwanni su ma suna nan kan hanya ko da yake 'yan adawa a kasar Gambia sun san ciwon kansu in ji Isa Marai. In kalo Najeriya don yara sun gama kayan kare gwamnati ai sanin dan su annabi muna nan za mu mai layi na abin zai ja ai kuma su nasu mutane sun san ciwon kansu suna aiki da ilimi mu ko dukkanin mutanen mu kai dai a ba su aljihun su ba intere na kadibi na kasa ba kowa na aljihun na shi kadibi shi a halakan Nigeria kuma shi a halakan mu ba gani yanzu Portino ga dawa nan duk sun kwata gwamnati ai wani kuma yanzu da ya to sun sa koma can kowa na bi dan intere ne kai ne dan kai ne ya ne ba na kasa ba shi ko in za harbi dan intere ne kasa kamata a diba a a gani yanzu adiba da muka ciki mutum no a cikin wadata mutum no a cikin wahala to shi ya kamata aiki da shi kakka dibi unhwanin ka kada dibi unhwanin jama'a wanda sun ka san ciwon kansu wanda sun ka san ciwon kasa shi ne nan darasi amma kullum in kace koko kankana na ka yi ba da wani ba abin bai yi to ka ce a da'awa in ka lura muno ba a da'awa kasar ga rusa ta almuci can can gare su jiki a shi an ko kowane aiki kai ai shi zai biya ka ba mu ce a da'awa kasar muna tattaro su mu taho aiwar ka dan ba ta yi in ta suka bai dani ce maka sai in sun ga iko ka to gari ka sai su shiga haka na sai a da'awa ka yi a jamhuriyar Nijar yawan jam'iyyun siyasa da ke cikin kasar na hana tsayar da ɗan takara guda a kowane zaɓe daga ɓangarorin 'yan adawa abinda ke sawar ƙuri'unsu na warwacewa tare da kasa kan labari a kowane lokaci sai dai a cewar malam mani ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a nan garin birnin kwanni su ba su tsoron haɗewar 'yan adawar jamhuriyar nijar a zaɓuɓɓuka na gaba domin rinjayen su ba ɗaya ne ba da na ƙasar gambiya babu tabbatar ka ci a gare mu a siyasance mu eh, in ka diba ma in ka ɗauko wannan fanni na wajen zancen 'yan adawa a nijar in ka diba sai in ce maka kwata-kwata yanzu za ka ga eh, adawar lalabanta ne zakai kenan abu ne wanda ya zamanto eh, wanda mu ko kaɗan ba mu tunani bisa ga wannan misali irin waɗannan na ƙasashe domin ba rinjaye guda gare mu da su ba wani abu ne na daban ba ɗaya ne da irin nijar ba idan ka ɗauki siyasar mu ta nijar eh kana ganin dai irin ayyukan da ake na ana yi cikin ƙasar nan tamu ta Niger ko da shike a yanzu kasan duk duniya ta shiga cikin wani yanayi na rashin kuɗi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.